eh ok yau muna sha ɗaya ko yau muna sha ɗaya ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu ga watan goma sha ɗaya ko shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi Allah ya sake dawa da mu kan karatunmu na muwaffaq imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera idris sokoto idan ana bai da karatun mun shiga kitabu zakati kitabu zakati <clears throat> shine kitabi na goma sha bakwai babi na farko cikin kitabu zakati ya yi muna bayanin abin da zaka ke wajaba a ciki ne wato mikidari wato nisabi nisabi idan na raƙon mana mala shi nan wannan hadisi shi aka kawo to sai ya zan akalla dai ya kai raƙumu biyar to daga nan lissafi zai ci gaba sauran hadisan da zamu ambata a gaba za su yi muna bayani idan kuma abin noma ne to akalla sai ya kai wuski biyar wuski biyar shine sa'i ɗari uku to daga nan lissafi zai kama zuwa sama babu zakka ga ƙasa ga haka idan ya kai a ah, fidda ne azurfa ne to za a samu dirhami ko kuma mu ce ukiya biyar abinda aka ce ukiya dirhami arba'in da aka ce arba'in sau biyar ya zan ukiya ɗari biyu kenan sai ya kai ɗari biyu wannan shi muka ambata babe na biyu sai malam yanzu ya shigo yana muna tilla kwata ya fayyace muna ƙara bayanai game da hakanan daga cikin abin da muka riƙa cewa duk da hadisai da yawa sun zo da bayanin nisabin zakat warik azurfa kenan amma ijma'i ya tabbata shi ma zakat zahabu nisabin ta ijma'i ya tabbata kan dinari 20 a kula akwai zakat zinariya akwai zakat azurfa amma nisabin azurfa an ka faɗi shi a hamsu uqiyatin ko hamsu awaqin amma nisabin dinari da an ce ishna dinaran ijma'i na duk lokacin da mun sallah sallah ya faɗi uqiya biyar kuma aka auna aka ga kowace uqiya dirhami 40 dirhami arba'in sau biyar su sun ka bada a dirhami 200 to a lokacin da manzo sallah sun ka magana ga dirhami goma shi a daidai da dinari guda sadda ya kawo ga magana an fahimta saboda haka in dirhami goma su a daidai dinari guda to kenan kaga dirhami ɗari biyu sai an kasa goma goma za ku sama so ashirin kenan kila an fahimta kan haka kenan sai aka kwatanta cewa dinari ashirin kenan su an yi su a daidai da dinari dirhami ɗari biyu a wancan sadda an kai wannan kiyasi na kuma wanda duk ijma'i sun yarda da shi daga ciki ya ƙara ba mu dalilan akwai kiyasi sahabbai sun yi kiyasi illa kiyasi ya kasance ya cika sharuɗa ne guda biyar kiyas kenan in mutum in ba cika sharuɗa ba kiyasi bai ba amma kiyastawa an yi lafazi hadisi ingantacce tabbatacce marfu'an ya ce dinari 20 malamai sun ce babu shi kila fahimta dirhamai aka ambato to kuma wannan ijma'i na wannan ijma'i ya tabbatar da zakka kudi ko ku wani abu mai kama da haka irin dabbobi sai sun shekara hau su zagayo shekara ta zagayo wannan duk da dai kuru-kuru da twa babu hadisi guda wanda ka hitowa kuru-kuru ya ce ta shekara amma ijma'i ya tabbatar da haka nan saboda mi saboda an ka tara dalilai da yawa sai su yi ishara kan cewa sai shekara ta zagayo wannan ga zakka kuɗi da zakkan mi da zakkan dabbobi ban zakka albarkar gona kila fahimci wannan yanzu malam kuma har yanzu muna cikin dai zakka ta zakka ta kuɗi azhab wal fiddati duk da dai na ta cewa za mu ƙara bayani details game da wasu tambayoyi masu bejerowa in Allah so daga baya zai zo to wannan shi muka ambata malam yanzu zai ci gaba da ba mu bayanai abinda sun ga daga ci haraka kuɗi malam ya ce kala malikun malam bismillah bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan ubaidullah ibn yahya ibn yahya al-laythi rahimahullah qala malikun laysa fi 20 dinaran naqisatan bayyinatan nuqsan zakah فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة وليس في مئتي درهم ناقصة بينة نقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم fatawa ce ta imamu malikin rahimahullahu ta'ala yahya ibn yahya laifi ya ce kala malikun malamina malik ya ce laisa fi ishiri na dinaran na kisatan bayyanatan nuksani zaka a cikin dinari ishirin ishirin na gasu amma sai sun ka samu gibi na kisatan suka ragu dinari ishirin na amma suna da gibi kila misali akwai najabu ciki amma hankali sawa 20 na akwai najabu ko ko akwai wadda ta kare ko ta yage wadda ba a kimanta da ita kowa an ka ba da ita bai so amma in an ka hada da ita za su zan me za su zan dinari 20 an fahimta shi yasa yace laisa fi 20 dinar 20 dinna yace babu cikin dinari 20 babu a madami dinari na qisatan ragaggu kuma bayyinatan nuqsan wanda ragwatu ta bayyana babu mi babu zakatun zakka fa idza zadat hatta tablugha bi ziyadatiha 20 dinaran wazinatan fa fiha zakka amma in ta karu mara kyau ta karu ko wani abu wanda bai shiga ciki ya karu ta wuce 20 tare da wanda an ragaggi ajabun, wanda in su haka suna kai dinari 20 masu kyau ciki a kula sosai dinari ishirin masu kyau ciki to ana fi da zakka an fahimci wannan da kyau walaysa fi ma duna ishirina dinaran ainan zakatan babu abin da bai kai dinari ishirin ba na kuɗi to bai da zakka wannan aqida a gani ido duk su kai ishirin ba don a fahimci wannan gabar da ta sama wannan gabar ka kida ta wazan dinari 19 ko ko 18 ko 17 wannan kiri-kiri ba su kai ba su ko waɗancan ishirin na amma kimanin su saboda raguwa ko dan wani abu ko lalacewa ba su yi da kai kadarin ishirin ba to shi ma babu zakka ya ce mi walaisa fi atai dirhamin haka nan dirhami ɗari biyu na qisatan bayyinatan nukuswani wadda sun karagu daga ɗari biyun na amma ƙadararsu su darajar su ta ragu da ɗari saboda najabu ko ko mara kyau ko ko wani abu kuma raguwar bayyana take an gani to su ma ba su da zakatun zakka amma fa iza zadat amma in sun dadu wani abu ya karu hatta da najabun sun wuce 200 amma in an ka tanka in an ka hidda da ake ba su kyau za su kai 200 cin da cif fa iza zadat hatta tablughu bi ziyadatiha mi'atai wafiyatan har sun ka kai dinari 200 cikakku to fa fi zakatu akwai kila an fahimci wannan wanda abinda malam sun ya ce muna in mun ka diba ya ba mu ma'aunin dirhami ya ba mu ma'aunin dinari kuma dukan sai sun kai nisabin zakka daidai wa daida in kaɗan sun ka ragu babu zakka in an ka samu na jabu ciki waɗanda ba ɗauke su kuɗi ba waɗanda ba su da umfani da su da babu duk ciki to ba a lisafawa da su wannan ya bambanta da zakar dabbobi wanda za mu cimma zakar dabbobi ko da mai ɗaukar rai ga ta in dai bata mutu ba da ita aka lissafi ko es ba kirare da ita aka lissafi ko ba haka ba kanzuman ma da ita aka lissafi sai dai ba a ɗauka ta cikin zakka ba a kama ta a ce kace to a ɗauki wagga a amma da ita cikin lissafi kila fahimta to amma banda zakka kuɗi zakka kuɗi sai da na daidai wanda aka umarni da shi fake da wani abu duk ba a kirga da su a fahimci wannan sosai to za ta gaba nan mai wuya sosai kwarai da gaske fa in kanat tajuzu bijiwa bijiwa zilwazinati ra'aytu fiha zakata da nani rakanat aw da rahima wannan gaba ko wannan magana ta Imam Malik malamai da sun yi ta rikitta wajen fassara ta saboda a larabcin ko ba haka ba wasu suna fassarawa ibn qassar yana fassarawa yana ce abinda Imam Malik kanuhi idan da ma'aunin dinari ko ma'aunin dirhami an ka auna shi daga wannan ma'aunin kana da dinari da an ka auna ga wannan wannan ma'aunin ya ba da ɗari ya ba da dinari ishirin cif da cif amma an ka auna da wani zai na kasu ga haka to nan malin shekarun da ya ce bije wazil wazina kawai in ba da hukunci wasu ka masara haka a auna ga wani ya nuna daidai a auna ga wani ya nuna bai kai ba ko ba haka ba to ya za a yi sai ma malik ya ba da fatawa da ihtiyadan ihtiyadan ka ba da zakka kai ka dangana dun ya fi sauki gare ka ko da ba ta waje ba gare ka ba in kabba Allah Allah na da abin biya amma in ta waje ba gare ka kai rike baka bai ba to kai ina ka ga abin biya lahira ina fata kun gane ihtiyadan yace to ka ba da ihtiyadan ga wanda ya fassara cewa bijiwazil wazina ga ma'auni mai rawa suna fassara jiwaz rawa wazina abin awo shi na ce fa'in kanat ta juzu idan ita abin da aka awo ishiru dinaran ko mi a tai dirhaman ta juzu tana rawa biji wazi saboda rawar alwazina abin awo ka auna ta zo daidai a jima ka auna ta rabu ko ba haka ba sai ce ra'aitu fi har zakata ina gani a haida zakka ibn qassar haka ya fassara na cewa a auna ga wani a auna ga wani ya samu bambanci ko ba haka ba wasu ce a fa in ta juzu bi jiwazil wazinati ra'aitu fi zakata in yazan in ka auna ta ba ga biyun ba ga gudan keli guda na ce ba batun awon keli ba amma batun awon keli sai zan kelen ka bai aiki amma sai ka yi kwatance mi a kwatance sikeli mai aiki an ka sa abin ya nuna yawa ne ko to wanda bai aiki sai a cika kwatankwacin abin wanda ka aiki kwatankwaci ne shi aka umfani da shi ga duk wanda bai aiki alasabil misali ina da scale mai daukan lahiyayye ma'auni lahiyayye to in ka taho za ka auna dinarinka ko dirhami ko wani abu to kai baka da mai lahiya ko ba haka ba to mi za a yi yanzu sai a auna da mai lahiyayye guda in ya fita wannan kwantitin din a zuba shiga ko wani kwano ko wani abu wanda bai awo in an haga daidai ne to a juye sai a cin a ci gaba da awon daidai da shi duk wanda ya kai kimanin ɗazu ya kai kimanin ɗazu ya kai kila ne ko kun gane hausa kamar misali ga sa iska na ga taya kila wanda bai da abin awo ko ba haka ba saboda sabo ya iya ya kwatanta kwatanta in ya buge ta ya buge ta shura ce ta yi kila an gani ko sai in hani kuma da wannan kuma yanke hukunci kuma a ce ta yi kuma ta yi din kuma Allah so in yadda cikin haraka ko da an sa abin awo an ka auna za a ga daidai to ina hukuncin alaga harta malam ina hukuncin game da mai awon dinari ko dirhami amma ma'auni ne bai hidda awo daidai ko ba haka ba yace to in ana iya kimantawa sai yace fa in kana in ɗayan fassara ta biyu in ta kasance ta juzu tana kimantuwa bi jiwazil wazinati da kimanin abin da aka awo ana ɗan kwatantawa da shi a yanka to to fi zakata ga ana zakka ciki an fahimci wannan da kyau ko ehe danani rakanat aw darahima dinar raina ko dirhamai ba dole sai abin ya zan ɗari ɗari ba ba shi ya Allah ɗaya ka yi daidai ko ehe to shi kenan saboda haka kenan a bandar na kuɗi an ka ce yan dubu dubu na fara bandar guda nawa kenan dubu ɗari ko yawwa to in ka kan haka nan ka aza ka aza da ka san ka hidda kimani kazana wanda ka hidda zakka to ko da kila an samu matsalar zagi ɗaya ko biyu ciki ولا يؤثر بي تأثيري بفاني بكون كوفا يمشي مالك تو ما شاء الله قال مالك فتوى تجيو قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم ثمانية دراهم بدينار إنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا aw mi'atai dirham kun ji wata fatawa na imam malik ya rike zahirin zahirin hadisi ko ba haka ba ya rike zahirin hadisi zumi mun ka ce lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsu awaqil laysa fi ma duna khamsi awaqin zakatun babu zakka ga abin da bai kai ukiya biyar ba mun ka ce abin da ukiya daya dirhami arba'in dirhami arba'in sau biyar shi ne ɗari biyu ko sai muka ce a sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga magana dinari goma dinari goma akwai dirhami goma shi a dinari ɗaya a sadda ya kawai ga magana to sai kaddara tunda an samu faɗuwar kasuwa da tashinta kamar da kun ga kasuwar kuɗi naira da riyal da euro da dala da mi da ko ba haka ba yawa ce ta dan samu naira ta dan samu value ana tana daidai da dola kaza gobe a ce ta dan karu wata sana'a ce ta dan ragu ina ba ta yin kan wannan ko ba haka ba ko riyal gashi nan dai yau dan abin gai abin ko ba haka ba to haka ma sai an ka samu mi dirhamu da dinaru suna canji wata rana dirhami goma shi a daidai da dinari daya ko ba haka ba kenan a haka dinari ishirin su a daidai da dirhami 200 to idan an ka samu kasuwa ta samu bambanci ahalud darahimu da ahalud diya sun ka samu bambanci a tsakaninsu sai yau zan kadarin dirhamu sun kan ragu sun kan ragu madadin dirhami goma yanzu dina ɗin sai zan dirhami takwas yanzu kenan kadarin dirhami ya ragu ko masha Allah to sai zan yau kana da ni kana da dirhami da sittin in ka ce ka canza su da dinari takwas tana shiga cikin da sittin sau nawa tana shiga sau ishirin ba da kuma gane hausa takwas na shiga cikin da sittin sau ishirin kenan in kana da dirhami da sittin kaddara da za ka canza su za ka koma dinari ishirin kana zaka tambayar da aka malam kana zakka a ga zahiri dirhami 160 amma da aka baka Allah da na fas da na canza su da ni da mai dinari 20 duk daidai muke ana zakka shi na malam kasan ya ce sai ya ce kala malikun fi rajulin kanat indahu 60 wa mi'atu dirhamin mutumin yana mutumin da adda dirhami 160 wazinatan aunannu daidai wa daida babu dan mai tawaya babu ladatacce wasarhu darahimi canjin canjin dirhamai an kai konvertin nasu to dinar bi baladihi a gari nai samaniyatu darahima bi dinari canjin su dirhami takwas dot dinari guda yake to kaga akan haka kenan dirhami 160 yana da da a canza yana dinari 20 ko kuma tana shi su azzaka tabaraka Allah akwai zakka gare innaha la tajibu fi hazzakatu ba a zakka cikin su ila fahimta ko da ka canza ba a zakka saboda ni saboda abin nan da an kawai shi aka zakka wannan kiyasi na daidai malam nan kiyasi yayi amma bari mu auna mu gani kiyasin yayi ko bai ba bari mu amna da abin da ke za kai kai ganewa yanzu kaddara ina da tula tulan raguna ko ba haka ba har dai sallar ta wuce kana da rago dan rago guda yana dubu arba'in ko ba haka ba dubu talatin da biyar dubu arba'in ko ba haka ba to kaddara kana da tula tulan raguna talatin talatin kowane su dubu arba'in arba'in sau talatin dubu nawa dubu dari nawa eh a karautar haka yayi to mala ya ce arba'in dubu arba'in sau talatin miliyan da 200 biyu ko miliyan ɗaya da ɗari biyu mala ya buga haka take tambayi ku ni kai mi ake imanin zakka a yanzu ta kuɗi dubu biyar da tamanin da yankai ko ba su kai dubu ba to yanzu shi wanga mai rago talatin yana zakka ga zakka raguna ko kuma ce zakka ganam wal wal wal maz zakatul ganam ba mi an nisabi ba 40 ba ihin to yanzu gashi yana da tula tulan rago 30 amma bai da zakka amma shi mai 600 an ce zakka kuma ya da mai 600 kuɗi kai kai dan birni mai kuɗi banki dudu du kuɗin ka 600 zaka zakka ba kawai mai rago 30 sai zakka saboda saboda kowane gare an ka azar ba a canzawa amma da an canza da kimani aka dibi sai a ce a ah, kafa rago talatin gare ka ko wani rago yana dubu arba'in kaga da an ka sai she su kaddar ka sai she su miliyan guda gare ka hada dubu ɗari biyu saboda ka zak eh ka ka so biyu saboda ka yadda zakka hun yayi yayi <laughs> ashe komi da shi aka haida zaka ko duk abin da an ka ambata shi aka haida zama zaka ta ba an canza shi ba ko masha Allah to kan haka Imam Malik ya wannan kiyasi kan haka yace to akan haka kenan duk in kana da dirham dirham su gare ka su aka yi sai sun kai dari. in kana da dinar su gare ka eh su gare ka sai sun kai dari eh sai sun kai 20 da yau da a ce dinare shi kadari ne faɗi kuma haka haka haraka take ba ta canji Allah samu gani to shi na malam yace bari mu ja nassin ajiya yace qala malikun fi rajulin kanat indahu 60 wa mi'atu dirhamin wa zinatan wa sarfu darahim bi baladihi thamaniyatu darahim bi dinari innaha la tajibu fiha zakatu wa inna ma tajibu zakatu fi 20 dinaran aynan zakka tana wajaba ga dinari 20 cash down ga su ba canji ba cash down ga su aje su taka wajaba aumi a tai dirhamin ko dirhami 200 su ma ga su ba a canza a fahimci wannan sosai masha Allah to hukunci na biyu yanzu malam mun gane wannan hukunci to za mu shiga wani hukunci wannan hukuncin shi ma imam malik kiyasi yayi sai dai ba ku wani kiyasi an ka sallama wani kiyasi a sallama yanzu ina jin wannan ne ba ku misali kun sallama ko kun ga kiyasi ya yi daidai kun sallama ko to bari mu ji wannan wanda ya kiyasi a duk cikin mazahibu gaba daya imam al ya da wannan wannan za mu karanta shi ya da wannan fatawa daga shi sai almajirai ne amma da mazahibul arba'a gaba daya sauran uku din nan ko imam shafi'i kamun shi imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad ko da sauran wasu malamai su sauri da sauransu sun saba mai anan bari mu ji fatawar karanta kala malikun kala malikun fi rajulin kanat lahu khamsatu dananira min fa'ida aw ghayriha fatajara fiha falam ya'ti al hatta balagat ma tajibu fihi az-zakah إنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم زكيت من يوم زكيت من يوم زكيت وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت من يوم بلغت ما ما تجب فيه الزكاة لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت in kuka diba kuka kwantar da hankali magana guda ta da ta sama kala malikun fi rajulin kanan lahu da ta biyu wa kala malikun fi rajulin kanat lahu ashratu dalali bambanci khamsa da ashara dai tanwi'i misali na li yazhara al-amru a nawa'a ma a sake baka wani misali duk misalin guda tambaya yau ni samu wata kyauta ko wata ko kayan gado ko wata gara bata wani abu da ya zo min haka alhamdulillah ya zo min amma bai isa zakka ba na kuɗi misali bai isa zakka ba a ce dubu ɗari uku misali ba su yi zakka ba ko ana nan yau da gobe yau da gobe yau da gobe wata ɗaya yanzu ma cikin muharram ko wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu har wata mu ce har wata bakwai ko har wata goma sai an kai sallah sallah karama ana sallah karama suna nan sai ranar ce kudin gari aje su ɗaya kai sun ki karuwa sun ki abin nan wani ya zo min da wata 'yan sana'a ya ce an ka shige ta ana samun riba kuma alhamdulillah an ka sa kuɗin aka ce aka ɗanya wato wata na goma ko kamun wata biyu ta cika ishirin shi kenan sai na samu riba dubu ɗari uku kuma riba kamar kowa kenan ko sunan dubu ɗari shida. dubu ɗari shida suna da zakka ko ba su da ni a ƙa'idar zakkar kuɗi ko zakkar dabbobi ba ta sun shekara ba to a nan da wacce da waɗanne aka unhwani a yi tafa shekara na asali ko da riba ko faɗa muku haka <laughs> eh imam <laughs> ya ce da asali an gane ba ta asali da asalin dukiya amma shi dai haka ku kula shi dai haka Allah ke da ku ittifaqi haka da yake alhamdulillah ɗan maliki yana ko <laughs> kila duk ittifaqin yayi duk kowa karanta risala da iziya wa haulu rif'il mali haulu asali ko ba haka ba kowa ya san haka haka aka da fatawa ko ba haka ba kuma haka take ko baka taba tambayi dalili ko haka take to wannan fatawa Imam Malik rahimahullahu ta'ala yake alhamdulillah duk kila da tafan da aka karatu nan kasa kasa kan mazhabi Imam Malik sun ka tafi to shi yasa ka kaje haka amma da ka dan rega wata mazhaba kaɗan sai ka ji mamaki ko ba haka ba in ba Imam Malik ba kowa cewa ana kula da haulin rifi garran da sun ka riba sun ka dawo ma sun ka zan dubu ɗari shidda ran nan za a fara lissafi an zuci da kyau wannan ka ji kauli shasta ana son karatu mun ka kama sassa jijiyoyin waya ba ba haka ba eh kai ta koko a baka fatawa ka ce Allah duk duniya ba wanda ya faɗi haka kasu wanda bai san sai duk duniya ko kauli imam malik daina rahimahullahu ta'ala Shina na za mu faɗi a nan ku saurara qala malikun fi rajulin kanat lahu khamsatu dananira imam mali ya bada fatawa ga mutumin da adda dinari dananir jam'i jamu dinar tunda bai kai goma ba bai wuce goma shi yasa za a yanka kida ce dananir khamsatu dananir yana da dinarai biyar min fa'ida na wata gara basa da ya samu fa'ida gara basa bai wahala ba haka Allah ya zo bai a jikin ko ba haka ba dare daya ehe au ha ko ba gara ba sa ba dan wani takwalo yayi dan wahala dan samu wata abu dan aji an gane amman da nani ribiyan na halitta ya ku ba sai zaka ba ko fata jara biha sai rinka kasuwanci falan ya ati haulu shekara bata dawo ba hatta balagat mata jibu fihi zakka sai gashi sun kai abin da aka wa zakka sun kai dinari 20 ko to me hukunci aka rawaka Allah sai ce innahu yuzakkiha zahid zakasu wa in lam tatimma kusura wa in lam tatimma illa qabla an yaqula alaiha alhawla bi yawmin wahid ko da ta bata cika bi bata cika lisani ba tsora kwana guda ta cika shekara ta cika ni lisani to ran da ya zakka tunda asal ya kadi zahid zakka to ba shi gari ba gobe sai ya zakka haka take ya yi wata goma sha ɗaya kuɗin nan hamsin su dinari suna aji cikin tashar ya sa su kasuwanci aka ce aka yawato aka yawato ana gobe dukiya ta za ta ce ka shekara gobe ɗaya ga watan muharram ya ce da gobe ta ɗauka muharram rana guda da mutuwar wani an ka bani dukiyar ganin aji ko ba haka ba yau wanda ya ba harkar sana'a sai ya dawo mai ce ranka ga dukiya ga gari ba da an samu an kani su ha miliyan guda rana guda ta rage ala ya ce zaki ha an gani. ka yi ci ga wani hukunci nan au ba'ada ma ya ula ala halhaulu mai wahid kai ko da yau ta cika shekara amma ba a kawo mai riban ba wa shigarin cika shekara an ka kawo mai riban Ku kafin ku ba a samun taran nan aikin jiya na ko shekaran jiya kina kun fahimta to shi ma zai yi zakat an gane ba zai yi zakat wannan malik ya da wannan fatawa ta cikin mazahib in ya hidi zakar rannan kuma la yuzak la zakata fiha daga rannan babu zakka hatta ya kula alal alai hal haulu min yawmi zakiya sai shekara ta zaga da sadda ya zakat din da ran nan kuma babu zakka sai shekara ta zagayo sabanin mi sabanin sauran mazahib sauran mazahib suka ce a fahimtawar sun kace cewa suka yi a'a radda ta cika zakka radda ta cika lissafi sannan azaka. zakka saboda ni saboda Allah ya aza zakka ni ga dukiya idan ta kai ni ta kai lissafi sanda ba ta kai ba a ko magana ba sani ko kun gane suka ce wannan nan ɗaya a kiyasin bai yi ba da an kai kiyasi da mashiya duk shi imam malik ya ɗauko kiyasin tun daga dabbobi wada ɗazu ya kiyasi da dabbobi kun yarda to haka da dabbobi yanzu ya yi ba saboda ni saboda yau in kana da nagge 25 su an gare ka wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata biyu wata shidda wata bakwai wata goma sha ɗaya ko nagge 25 a gare ka har tun ka shiga wata na goma sha biyu ana cewa jibi sarkin musulmi ko shugaban fara ba da zarar wato jibi za a fara karɓar zakka sai ka ce ka su taho an yi na 25 gara ko a san ban zakka ko an fara gidan makwacin ka yau ana misahin dukiya ta kuma gari ba ta yi ta an ka ce to kai ka sai gobe cikin dare biyar sun ka haihu biyar sun ka haihu ko plus 25 na gina wani rika an ka zo da sahiba babu zakka ko yadda akwai zakka to ya ji an ka samu ɗin ya kun shekara to nissa an ka karɓi zakkarsu zakatu rifi ga mashiya ba karɓa ga malo ba shi ya fata shi ya hujja imam malik Ko ba shi amsa eh? sai su fina na sai sun shekara kagan ga dabbobin masu yanka sai sun shekara baka ji bayani ba ai dabbobin ma sai sun shekara amma ga dabbobi an ka ce yau in an ka haihu da su aka lisa ha kuma kowa ya da wanga amma ga dukiya da kuɗi ba a yadda ba saboda ni eh sun ba da wata fatawa amma tana da zuhi kwarai da gaske zan faɗe ta amma sai kun ƙara karatun sai a gane da suka ce imam malik kiyasi yayi ko kiyasi yayi ko ba kiyasi ba kun san kiyasi ko da kiyasi mi aka kiyasi kai ne ana kiyasun faru akan mi akan mi akan aslu ba sai ko kuma kaida eh, kiyasun faru akan aslu a samu aslu sai ai kiyasun faru sai suka ce to ai wannan zakatul aini ko zakatul azhab wal fiddati laysa far'an aslu la tun asali yana da zakatai manzo Allah ya ambata zakatai zakatul mashiya shi ma aslu la tun asali na zakatai to ba a qiyasul usuli ala usuli inna ma yuqasul far'u ala al asali ba sai ko mun gane wannan suka ce faru wanda bai da hukunci a shari'a sabo jadidun shi aka ɗauka aza da tsoho mai asali mai fatawa a shari'a sai a hijja fatawa ta amma wanda tun zamanin manzo sallah shi da hukunci ne matsayin kai ne yake musa killon hukunci ne daban shi ma na hukunci ne daban to la yuqasu al-aslu ala al-asl inna ma yuqasu al-faru ala al-asl ba sai kun gane wannan to da wannan suka ce haka nan kan haka sai suka ba su yi kiyasin haka ba an fahimta to Allah ya mu gane amma wannan ba wata rigima ta ba ka fahimci karatu in ka fahimci karatun shike duka mun ka sani da wanda ya dauki cewa wa haulu rifqil mali haulu aslihi da wanda ya dauki cewa a'a وحول وحول المال وحول ربح المال حول ربحه wanda ɗauki haka duk ya duk fashawata a gani ba mai madogarawa mai ciya ga hadisi ko ga aya kila fahimta bale in ka ce wancan ya ɗauki wancan ka ce mai ɗan bida ko ka ɗauki wancan ka ce mai ɗan bida dukkan su fatawata a fahimci wannan da kyau an gane ko to Allah ya samu gani to da mun ka ce na hamsatu da nanira حرفا بحرف شيني انا اشرت النادي بركو كرنتا كوجي على رسول زي قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجار بها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا إنها يزكيها مكانها رن رن ولا ينتظر بها إلى أن يقول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لأن الحول قد حال عليها وشكرا تازاقوا أبوكيا وهي عنده عشرون بوم ثم لا زكاة فيها حتى يقول عليها الحول من يوم زك من يوم من يوم زكي kafin يا haita to masha Allah sai ka wata shi ma sauki ko haka ba malam قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجها وخراجهم, وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم min yaumi yaqbiduhu sahibu kana da gida amma na haya ila baka wata wata ko sati sati ko shekara shekara ko kana da mota ta haya ko kana da wani abu daidai na haya wanda dukiyar ta goma ta shin wai irin wannan in ya zo ma kana zakka ta yi ko sai ka aje shi ma kuɗin sun kai zakka kala maliku al'amuru al-mustamau alaihi indana al'amarin da aka yi ishtima'i aka haɗu kai nai ba ijma'i al-mustamau akwai mai ta'u akwai maratta al'amru al-mujma'u indana sannan akwai al'amru alladhi ajma'a alaihi ulama indana sannan akwai al'amru al-mujtama'u alaihi indana al'amarin da malaman waɗanda shi imam malik annan gare madina na kusa da shi haka ya ne kila an fahimta ya ka ce mujtama'u ba ijma'i na bai an ka ta ijma'i bai da ta'un ku gane ijma' na duk duniya ko na duk gaba ɗaya bai da amma kaulin da shi ma'alar imam malik zai ɗauka in yace mutanen waje sun yi riko ne sai ce al mujtama'u kaulin da an fi yawa kai ne a wajen mu fi ijaratul abidi game da jingar bayi bawan kai ma aiki ya kama kuɗi ka aje dama in ka da bawa zaka sace haka ba ka da abin gida to da zan zanna ta ci ma tuwo yana kwana rana bai da wani unwani ba sai ka sa shi aiki ba eh ya ce da ya samu abin da yayi in ya samu dubu guda kai ɗari bai shi ɗari bai samu abin da ya ci ko ba haka ba tun kai ba ta da abin yi to to da ke nan wa harajihim da harajin da aka aza musu harajin shi kun ba yan taso an kai ba aiki an kasa su ba ba wankan abin bai da abin yi kaga bai da abin yi ko kuma a bawan kana amma shina wasu abubuwa na hada-hada sai ka ce to abin da za a yi dai gaskiya ban yan takatun don kaka hice gaba ɗaya amma dai na azama da duk abin da ka samu ina da fafantar ciki da hikai sana'a duk abin da ka sa ina ɗaya bisa goma ko ko mai bai raba daidai kila an fahimta ka azama kai yanka mai wani abu da ya ka amsa gare ko wata wata ko shekara shekara wa kira'il masakin ko kuma irin sana'a talakawa <laughs> almasakin yana nan nan ma'aikata kamar ire-iren masu aikin gwamnati sai wata ya kare ba ka san ba miskini kamar ka ko ba haka ba sun jira haka sai wata ya kare ehe to irin wannan a baka wata wata kana ajewa shin wa makaba wa kitabatul mukatabi ko ko ba gare ka daura mai fansa ka daura mai fansa shi shikenan kace kana son ya biya ka miliyan goma cikin shekara duk miliyan daya ko ba haka ba ehe sai a kasa ma kila wata wata dubu ɗari ko ko dubu hamsin wani abu zai gwargwado wanda ka zai rika ka ko ba haka ba su ya ke haka na amma in ya kawo ma yana kawo ma to shin wai wannan abin aka kawo ma kuɗi da kawo ma su suna da zakka ya ce annahu la tajibu fi shay'in min zalika zakatu babu zakka ga duk wanga abu da mun ka ambata qalla zalika aw dukiyar da yawa take ko kaɗan take hatta ya hula alaihi alhawu sai shekara ta zagayo mai min yawmi ya qabidu bu sahibu da ran da aka kawo maka karba in ka aji to sai shekara ta zagayo amma irin kana wannan hannu baka hannu aku shi kaga ai bai wa ko ba haka ba yana shigowa kuma a ce ne to mi da awazarta an gane masha Allah abu na gaba ashuraka abokan tarayya kila ka san ka yan dubu hamsin ɗinka ni ka yan dubu hamsin wance ya kawo mu hudu mun ka haɗa mun kama sana'a ko ba haka ba eh mu so da sai so amma kuɗin mu na duka ni hamsin kai hamsin wancan hamsin ko ko ni hamsin kai ɗari ko ni hamsin kai ɗari shura ka ne kamfani mun kai haɗa gwiwa haɗin gwiwa na mun kai muna wata sana'a na san abin da an garanta, san abin da an gari. ka in an ka samu kuɗi ko ko an ka samu riba a raba riba daidai da kima kowa kila ina dubu ɗari kana dubu hamsin kaga an ka samu riba a kasa ta gida uku ni biyu kai guda ni ba dubu ɗari ɗauki biyu kai mai dubu hamsin ka ɗauki guda ko ba haka ba abin kowa san da shi to shin sai sai ana cikin haka ana cikin haraka sai shekara ta zagayo wa ka yadda zakka cikin su malam jamun وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا أو مئتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إن كان في حصته إذا كان إذا كان في إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة نعم قال مالك قال مالك إمام مالك في الذهب والورق كو أزرها ya kunu bai na shuraka wanda a tsakanin abokan haɗin gwiwa abokan sana'a inna man balaga qissatuhu duk wanda kaso nai kaso nai ya kai minhun daga cikin su 20 dinaran dinari 20 ainan na kudin di na kudin zinariya aw ni atai dirhamin ko dirhami 200 na na kudin azurfa duk wanda na nashi rabo ya kai haka fa alaihi fi zakat shi kan yi da zakat cikin nashi zakata wajaba amma wa man nakasat tisatuhu wanda kaso ne ya ragu amma tajibu fihi zakatu game da abin da aka wa zakka bai kai zakka ba shi kan fala zakata alaihi babu zakka ai ka an ba an gane yace wa in balaga hisasuhum jami'an in duk kaso su duk gaba ɗaya ya kai ma tajibu fihi zakatu abinda zakka ka wajaba ciki kowanne yana da abinda ka zakka don wancan yana da miliyan ɗaya wancan miliyan biyu gare wancan uku gare kowa isa wa kana ba'dhum fi zalika afdalu nasiban min ba'd kaji ba amma sashin su ya ya kar sashi wajen nasibi wajen wani miliyan ɗaya eh, wani miliyan wanda an ka hada to ya za a yi a ɗibi zakara ba daidai a a to khidha min kulli insanin minhum bi qadri qissatihi a karba kowane zakati a farfa daga cikin dukiya ta gwargwadon rabonai gwadon haka nan idza kana fi hisati kulli insanin minhum ma tajibu fi zakatu matsawar dai ya kowane cikin su abinda an gare na ka ai zakka abinda yasa wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah shi yace laysa fi ma duna khamsi awaqin min alwarq sadaqa babu zakka ga duk abinda bai kai ukiya biyar ba akan haka in nasibinka hissakka shay'inka ba ta kai zakka ba to in ba ta kai hamsu a wakin ba baka da zakka in ta kai kai zakka haka ya hukunci an gane wannan saboda la tun fahimna labari qala malikun wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik ayanan qala malikun imam malik yace wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik wannan shi an mafi fishi cin abin da naji a haka anan duk wata wanda nake ji wanga shi ya himin nahijin haka ibn abdul bar yace cewa imam mali ce wa a ahabbu ma sami'tu ilayhi fi zalika isharatin ila annahu sami'a ghayra hadha ya ji abin da ba wannan ba amma wa a ahabbu ilayhi ta tabbata ko lalle ya ji gairu hadha saboda umar ibn al-khattabi da al-hasan al-basri da ash-sha'bi sun tafi kan cewa a yi gamin a yi eh, eh, na rago ko ba haka ba rago da an ka hete gandu ahe ubani yace ce ko ga gona ga an kai mai aure sai an ka ce ga gona ce nan ga komi da an ka raba sannan kuma ga mata ce nan ya ci sheta da yau ba a yi mai cewa ne ba a yi mai suna ko ba haka ba da ran da da an kai mai aure shekara guda ana yi mai cewa ne ana yi mai kaza ta haihu an kai mai suna bai zuwa gona bai san abin da aka yi ba amma da an ka shekare sai an ka yi gandu da an ka yi gandu an ka ce shekwane shi a haka nan suna shi a haka nan komi shi a haka nan sannan ya fita an ka zo gona ya yi ni da kyar ya dawo gida matar ce abin shekwane bai da kodari babu shekwane an yi ni ba an gaji kaga bai tafi da shi gobe ta yi yadda ya fito ya dawo shikenan tadda ta ce mai gida fa ka san koje wala an kai kawai sai ɗanta ta ce ka da ɗan sauran geron nan an kawai sauran geron shi ka inda uwa ya ce ina ina abincin ku ya ce gashi sai ɗauki geron ne ke cikin na ta ce an kyara ba a gani kuwa a yi kuwa a ce nan bai ta araba ba yanzu ya komo ya cikin na uwa ce uba ne tuka yace an ki araba to shi na haka eh, eh. to shi na fatawa Umar da fatawa Hasan basri da Sha'bi suka ce a ba dai kun hade ba ana mu'amala tare kaddara yanzu a ce Allah ya tsare barawa ya kwashi dukiya to an kawata ta ba dukan kuma idan an ka ci riba ba dukan kun ce riba ba idan an kaware ba duka ba yace zakka duka shikenan ayi raba daidai saboda haka da an yi miliyan nawa za a ci ba nawa gare ka ba ba wannan na da hamsin ba dubu hamsin wannan da miliyan ɗaya wannan na da biyu a'a dukiyar nawa ta sai a ce miliyan biyar zakkan miliyan biyar ko ba haka ba a raba arba'in ɗaya bisa arba'in shi ke kila an fahimta ka ganan kila abin da walakin ko da walakin da shi yasa imam malik ce ni dai cikin fatawoyin da nika ji wagga na hajin daɗinta an gane ba to mu ci قال مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ثم يخرج ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها قال مالك ومن أفاد ذهبا أو ورقا إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها فتوفر كون أكتي قال مالك وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها إجماعيا أفهمت wannan an فهمت؟ da duk mazahibu da duk ha sahaba da fuqaha na sun ta kan wannan fatawa wannan ijma'i ku saurara ku ji yace qala ku wa idza kana li rajulin zahabun idan mutum na da zinariya aw warikun ko yana da azurfa amma mutafarriqatun bi aidi unasin shatta ya rarraba ta ya ba mutane daban-daban na su yi sana'a mutum na wanda yake Allah ya albarkace da dukiya kwan zai dan kamai kokin sana'a da ɗauki miliyan ɗaya ba shi a ce a yi sana'a an gane ba amma na na fa kai yaro ne kake a yi sana'a don ka kawo ko ba haka ba wancan wancan wancan ya ragare ehe da ka zo ka haɗa mai ranka dai akwai abin saye fa ce aka yi nawa za a baka saboda abin ciwa sai ɗauka ka ce kaza kawai sai ya baka kai za ka taya ka yi ciniki da kanka ka sau da kanka ka iya juya shi ka yi mi ka yi mi ka kama oga sawar oga kudin ai balance kuma kila ai ma hisani sawa'un albashi akai ma hisani akai ma dokai nauyin kai kai gwargwado da alki amma dai duk dukiya ce tayar ba kuna ta kasuwanci ni azzakat dukiyoyi daga hannun mutane shin dukan waɗannan kone mutane shi zakka ta tawaje ba kai ne ya hita zakkat i'tibaran an bashi yuka an bashi nama ko ku a ta zakka waje ba ga mai abun in ta wajaba ga waɗancan to kenan ga wanda adda miliyan biyu da zakka wanda adda kasa ga rabin miliyan bai zakka ko bai zakka wanda adda dubu ɗari ɗari biyu ɗari ko bai zakka amma in ko ta wajaba ga ubangidan, tun tunda tun nashi na in ya tashi calculating zai gaba ɗayan su har da mai naira da sai sai ta shigo ciki ko to wacce wacce kayan aka amfani da ita in dai dukiyarka na ga hannun yaranka kowa na sana'a kayan da aka amfani da ita innahu yanbaghi lahu ya kamata gare ko ya wajaba an ya hasiyaha shi kididdige ta shi lisahe jami'an duk gaba ɗaya ya kira kowa ya ce kai ni a hannunka ba sai ka karɓo ba sai an kawo ba wani ne aga hannunka eh kaza kaza kaza aga hannunka kaza kaza eh an ka eh duk kaza dai ni da abin a hannuna da abin da ni tsawo ba a samu sai suwa ba da dan sauran ragowa da wanda an ka sai suwa kuɗin ga sunan ban samu abin da waɗanda kai account wasu na ɗaki ni bari duka miliyan ne wancan uku wancan hudu wancan dubu dari wancan naira tamanin ko misali ko mi karan ko miya ne ka sai ce to gaba ɗaya sai ya lissafa gaba in ya lissafa gaba ɗaya hore juma wa jaba alaihi min zakatiha kulliha sannan ya da duk abin da ya wajaba gare na zakka duka gaba ɗaya wannan ijma'i kila fahimta duk yake barin nashina kuma zakka dukiya kai ka to shi da zakka ke a fahimci wannan amma sai da yana a kula banda bashi banda kardun banda bashi bar da kardun an hidda kardun an hidda dai da a ce su wani ya tuwace ran kirɗe ni dai gaskiya abin da taimako dai da kaso kai min ni dai karanta min ni dai rance ni kaso ba wani zan kakashin ka ba komi komi komi ni dai ban da daɗin hakan na haifun ka bani in kaddara duk ta farmi ni ta farma in na ci riba na wana ni dai ba ni miliyan ɗaya in Allah ya so baɗewar haka zan kama a jinka kuma wanga taimako ni bide ka kai min in haka an kai ban da shi tashi ka bashi to bai da zakka shi in kana lissafa ba ka lissafa da bashi dun babu zakka ga bashi sai an karɓo ta ina son kusan da wannan ka'ida saboda haka ba ka lissafa da wannan sannan ban da kardun miya kardun shi ko wannan ba dukiya ka bashi amma bambancin dainun da kardun yi sana'a ko raba riba zu da mun ka bada misali an kiyaye misali cewa mun kai biya ranka ba su ka kai da cin su da shan su da sayan su da sayan su wasu da rashin su da samun su duk kare ka zai komo kawai misali ya suka yi ma ayyukan kana kila alawansu suka ba su ko kuma dan wani taimako ka kai musu ko kana dauke da su ko hasali ma kila ma ƴaƴan kana akwai bambanci shi kuwa a dukiya ka bashi ya je sana'a babu ruwanka da sana'a da yi amma a raba riba to riba a taka ba in ko kudin a taka ko to ita ma ba ta zakka sai ya kawo ko ban da karbun ban da dayin a fahimci wannan wannan ijma'i ne shi to mu ji gaba ta gaba kana maliku ko ka karanta zakar wa man afada malan wanda ya samu dukiya ga ta zube awwali ko ya samu azruha ga ta zube أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها babu zakka gare sai shekara ta zagaye ba sadda ya same ta zaka ce kamar takararu ko ba takararu na ba wani samun hukunci na in ka gane dun ba iri ba faɗa iri ne ba waɗanda duk ya faɗa ka samu abin da bai kai zakka ba kamun shekara ta kai sai kai zakka duk sai ta faɗi kila fahimta amma yau ka samu zakkar cikakkarta kuma ka aje ta baka taba ba ta kai ba da cikakkar ta ba ta rago ba ta karu ba ana zakka ko ba zaka fa min babi aula ita ana zaka ko wannan ittifaki na wanda ya aka ittifaki da sauran mazahib alhamdulillah ina jin lokaci ya insha Allah ko sai mu tsaya nan ba sani malam ko akwai tambaya to masha Allah wannan dai tambaya ah, ko kadan insha Allah na'am na'am shidan <laughs> babu bai shi kenan babu ta abin ah, da an ka ba an kai hasara ya hasara wannan kamar wanda kamar na so wanda ya wanga kina. wato malam ya alhaji ya tambaya na ce wato irin wanda aka ba dukiya amma ya ha'inci irin a bahe dukiya aka a cika kila shago ko a cika shago an cika shago da wani abu wannan ba don kada in kila tona asirin in yi sara da mutum sama ba <laughs> wani na adda shagon magani shagon magani sai kullun yara ne sai su kama zara stona sai a zari a zari a bakwali yamci a sai a sai su a zari a sai so shi da irin halar da ka bada misali ko da shekara ta zagayo an ka ce a taho a yi wajen lalabe ran an ka taba kwalai da sun ka zubo yamci to ya isa ni ce ai babu zakka don babu dukiyar ma ko ba ka ba ai ba kwalai aka wa zakka ba ko dubi aka haska wannan eh. an kai zakat E, to shikenan sai mu ɗauki wancan hadisi na bukhari yace to iri na abinda ka tambaya ashe ma baka tambaya ta hito sai zan ran da an ka ce aka gwada masu to ko ba haka ba ciki tab da kaya an ka ce duk suna ashe baka san duk yamcin kwara yana ba haka zo aka yi lisahi ko wani da ke an san abin duka nan haka nan haka nan haka eh an ka ce miliyan uku ko da akan haka nan kace kalli su ashe duk empty na sai da ka hidda da ka hidda zakka sai a gano ashe zakkan mili uku da kai saba mili uku da farka kawai kai ta cika ya lin zakka yace sai mu yi uwan da hadisin bukhari ai kun san shi ko ga wanda ya zakka cikin dare dusguna ma barawo ko wani dare ya to ba karo ko wani dare ya zo ba mai hali ko duk daren da duk yace ce sai ba da karshe dai mi duk yara ba daidai ba karshe kuma duk zakati an kace ta yi ko ba haka ba saboda haka ya dangara tun da talaka ba yana ta kwace ga talaka ya ce kai kawo an hwasa <laughs> kaga mai yiwa illa dai kawai Allah na da abin biya ne insha Allah ta'ala eh insha Allah tabaraka Allah ila la shafa ba ne mun fara sa ta ta Michael ba saya ina da kike kai nazari eh yana kaiwa hakan ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> ga guda biyu dai neman addu'a ne wani ya neman addu'a kan jarabawa da kuma imani yana son a taimaka da addu'a kai da da ɗalibai da mu gaba ɗaya kenan wannan ma neman addu'a ne ya ce mutanen isa da sabon birni da kuma ƙasar najeriya baki ɗaya a taimake su da addu'a ya ce yau ma an yi rikici a sabon birni an kashe mutum biyu ko fiye da haka to Allah shi mana magani to mai tambaya na farko abin da yake cewa <clears throat> ya ce malam tambaya ta ita ce dabbobinmu ke haɗe ni da ‘yan uwana da iyayena har suka kai nisabi hakar makallahu zawan fitar musu da zakka ma'asalam zakatul khulda irin ƙa'ida ta ban cika so in ba da amsa ba in za mu kai amma akwai babul khulafa khulafa ga dabbobi ɗaya take a masu koro a game da masu cewa ka araba gado da masu cewa kawo kaza an kawo kaza mu sai dabba da masu cewa wanda aka ba rago ko tunkiya haihuwa farin takata haihuwa farin ta mai abu ko ko haihuwa farin ta mai abu har watar kaza kaza duk malam yayi babin su kulafa babin su guda ban so in ba da amsa kai tsaye duk suna bambantuwa daidai da bambantuwar yanayin da an kai hulɗa ɗin ya ta hulɗa dama ɗawu ga dabbobi ya ka samunta ga dukiya sai a ce shuraka'u yana yana harkar zakka in ka ji ka'u ga zahabul fitata harkar kuɗi ta in ka ji ɗawu ga harkar dabbobi ta to ban su eh saurin ba da amsa kada mu samu kuskure mu bari mu kai babin insha Allah wannan shi kuma da yake rubutun da yi irin nawa ne sai a hankali ya ce malam ina neman ƙarin bayani akan bawan allan da ya saba da hidda zakka kowace shekara sai allah ya jarabce shi da rashin lafiya mai tsanani shekaru mai tsanani to haka ya ce shi yasa ce karatun irin nawa ne ya ce ko hukumcin ya haukan shi a kutu to ban gane wannan ba wai kila ko a kotu yake ce to ko hukumci ya haukan shi na ɗaurin shekarun masu yawa da ya ja lokaci mai tsawo bai hidda zakka ba malami ne mafita eh dama dai mun fahimci tambayar kila dai tambayar dai mutum bai samu yadda zakka shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba ko ba haka ba saboda sanadiyar wani uzuri wanda ya gitta mai ko na rashin lahiya ko na daure shi gidan yari duk akwai wannan ga karatu a daure shi gidan yari abin da ya bari kuma babu wanda ada ikon tabawa ko a sa mai hadari ga dukiya a hana mai unhan da ita da dai sauran irin waɗanga abubuwa matsawar tana nan mallaki tashi ta to yana haɗa zakka waɗanga shekaru in bai samu fitira ba saboda rashin lahiya ko wani abu sadda ya dawo inda tana nan matsayin tashi na hada zakar su in Allah so bayani zai zo fi zakatul daini karin bayani zai zo game da ka amma dai yana zakka sadu Allah ya bashi lafiya Allah samu gani shi ma da ya nemi addu'a ya ce ka sa shi da malaman mu da shugabanninmu da uwayenmu ya ce kuma malami ne hukuncin gwabana da wakilansa suka hana sa hijabi a sa su ga musulmi assalamu alaikum hijabi dai addini na gaba ɗaya ko shi kenan wanda kuma ya hana ai addini aiki ne ko kusan hukunci ne eh Allah tsare wannan wannan tambayar sa shago yake da shi ya ce malam don Allah shagon da kasa haya a kasuwa kuma yana dubu ɗari takwas shi in shekara ta zagaya zan fitar da zakarsa koya zan yi ina jin karatun ya gabata ko sadda an ka baka suran nan ranar sun ka shiga hannunka ko ba haka ba to sannan kuma babu zakar dukiya sai ta shekara saboda haka yan sun ka shiga hannunka sai so shekara akwai kauli guda shi ma ba saba ne wani kauli ne. in ya zo daidai da kana sauran zakar dukiyar kafa misali dai sadda an ma kuɗin an kama su dama gobe za ka yi da zakar dukiyar hannunka za ka da shi ko ba za ka da shi ba shi na malamai suka ɗan saɓani ga haka ƙauli rajihi dai bai da zakka hatta ya kula alaihi alhamdu sai shekara ta zagayo to kila malam ya ce wa koko yana tambaya shin wai shi shagon na da zakka ana jin kuɗi ambata ko yace ha an bashi dubu ɗari takwas kuɗin ya ambata amma dai yana nuhin shagon shago ko shi shago ya kabin ga to lalle malan ka hini ganewa to shagon bai da zakka duk abinda irin shago ko gidan haya bai da zakka dama abin da hito in dai ba na sayi da sai suwa na ba abinda da nukan da saye sai suwa ka sai abu shi za ka sayar a kula ka sai mota ka sai gida ka sai mi dan kasuwa hake ka sai ka sai suwa shi ya magana urudut tijara kaddarori na kasuwanci wannan babu su daban amma dai irin na kira'i shi na gashi wanda mun ka ambata fi ijra'ila fi ni aka cewa na abidi ko harajihim ko kitabatul mukatabi duk ba su zakka hatta ya hula alaihi alhawl Allah ya samu gani na ga mala ya ce tambayoyi sun kare abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah shi ya fi muna ah, akwai malam ya ce ko da ke ba sani ba ko sun ba malam kaset ko